Thank you.

jefa ka a rami ba ni gaskiya zan gaya maka nan ne ce a mulki ya kake bakin ciki ke warai kuwa ni jigan tana yi ko na ni ne dan jigan ka san iyata dan da ciki mun ban da kunya ba ba wani magana ko ne da ga kwasa wallahi ba ce yanka wallahi na ga sai suka suka ciki to kaga ni ban je ni sallah ko

abin da yake wani ma lifi mm. ina ruwan sa ne ne da irin wannan lamari eh? kin ga muna tare da ni da dan lifi da wannan abokin nan na kuturin janja. Mm. Eh? haka kawai zance ya tashi zance wai shi dan lifi wai sai ya nuna wai ba zai iya aure ba zai iya auren mace ba kowace irin mace ba zai iya aure ba sai dai sai dai ba matan ma wai da za ta yarda ta aure shi in ba irin nasa ba yi eh, daman mana kai dami dama an ba irin kalar sabuwa zai aure su in ba irin wasu ruwa zai aure su kai ma mai gidan da shiga ni dai ba ruwana da mutumin da kuke tare da su ni gaskiya ba ruwana da to wato ka same su ka manne masa ina ruwanka da shi ne don ai aboki na ne kuma aliyu na ne ko ba haka ba kana yawo da su wato sai ma kenan ke da ɗan kuɗin ku ka fita hanyar da amini na suna so ne ki raba ni da shi ni gaskiya ne miki magana da abin da ya dame ni ina jin haushin abin da ɗan mutum yake magana sai kuma kin kamun wata magana mutumin nan yana da ƙarfi yana da kuɗi irin yar uwarsa kai jiri da yi ai shi eh, mun mm. tsaya a bakin muna mutumin nan yana da ƙarfi yana da kuɗi kowace irin mace zai iya auren ta ba kowace ne ba kowace ba eh? ya ba kowace ba ai babu wata mata ta samu irin matar da yake so wallahi zan wuce mun gaba ko ina ne za ba zai samu ba Allah ya ta to in Allah ya ta ba zai samu dai in dai har aka din ne mutumin da yake da kuɗi kare da kuɗin sa to kai da ruwanka da shi ne kare da kuɗin sa ina ruwanka da wannan mutum sai eh, ya la haula amma shi ba zai sha ba ni ka gani ma ba garkan ka kuma da da a ta wani daga wannan ne

yaya za a yi ki dinga barin wato ma kanan zirgin zubar da shi kika yi koko yaya kin san ko yadda kananzir yake tsada a ba mai gida faɗa ne kake yi hakan yaya ba zan yi faɗa ba abin da yanzu gallan ɗaya abin da ake sai da shi naira na kawo gashi yanzu ba ni ban ta ma na ajiye shi a nan gurin wallahi shi kenan wato ganna wadi ma kenan kika tsaya ajiye shi a kan hanya to mai gida ka ya haƙuri eh. Allah ya haƙuri to da mun dan ki ban haƙuri shi yasa kika ajiye gallan ɗin a hanya ai ni ban ta ma na ajiye shi a nan wallahi kin ga ke dakata dubai ni fa abin da kike min fa ya fa fa fara sakafakin dilijin to wai akan ne kake wannan fadan ne to ya za a dinga mun alburzu a ba mu bazaran wannan ne ne ne eh ni fa ba ka mu reni ko a waje tin ji fa ni na ma wallahi ke ka taki ba a yadda a taba ba zan yadda a taba ni wallahi a zauna lafiya ba eh, eh kuma ni yanzu kin san dai zama na kike ko to kuma yanzu shi kenan sai a dinga mun abin da ba ke kullum ka zo ka dinga mun fada yi ni ba gaskiya ba zan yadda da irin wannan ba kullum fada kullum fada kullum fada Eh, gaskiya ba zan yadda da wannan ba lallai da wuyan ki ya fara kamu wallahi yayi hakika gaskiya ba zan yadda da wannan ba kullum fada kullum fada kai ba shiga dari fita dari fada lallai da ke wuyan ya yi kwari to albushirin ba zan ce zan yi kokawa da ke ba amma wallahi wato wata ran in kina min irin wannan wallahi idan na doke ki da kafan nan Allah wallahi ina jin sai na zuba miki ruwa. Yoni, yoni ne zai kai ni ma zo da haka da ke ni. a waje ma ba a yi ba haka ba alaita kai kullum fada kullum fada kullum fada kullum fada to yanzu ya aka da kananzir din eh? ya kika da kananzir ya aka da kananzir eh. girki aka yi da shi to wallahi ba zan sayi wani ba eh? ba zan sayi wani ba ba sai mu zauna ba a abincin ba sai mu zauna ba a abincin kuma ya rike laki ni wallahi fita zan ko ki abinci ko karki ni na fita wallahi ki zan yi eh da ma ba ni ga ni ba ba ya san yadda zaki da za a yi mata aure ba yawa subhanallah dan ta kake yi wannan gidan waye daya jimana san da kake lafiyayya ce lafiyayya eh. da kake kaga kaman wannan ne ina ganin ka samu kaman wannan waya ya aka ji wallahi ga shi ta zai iya mata magana wace wannan in kuma yana wallahi ne zan bi ta wallahi zan bi ta gano gidan ta ga gano kuma zaka gano wallahi wallahi zai abin wallahi ba zai kuma wallahi ba zai iya kuma eh? ya mana ni ba zan wuce masa gaba wallahi zan wuce masa gaba sai ya a wallahi ka daina zuga Allah sai ya wallahi ka daina zuga kai maza ka ji su ba ba da gidan su wallahi ba za su zai iya ba din gai dan dan wannan ka ne kan gano ka ko to mutum yi dawo ko ma dan wai yin sauye ba dan wai shi wai ni ne me su yi ke shi ne kawai to ya je ya gidan Allah ya sa ya ga gidan nasu kuma dan Allah ka da dawo wato ba gane ko ni abin da nake so da ke tsoro Allah ya sa ya gano mu tabbatar kuma mu bashi mamaki Allah kuwa wallahi gaya maka za mu bashi mamaki ni san yi gaya maka Allah ya sa 我这边，然后。 nan ni dai tun da na zo ai za a yi shi shiga duk sojan budakkari nan sai ya zo ya samu ko kuna takamar malam kuna da hali kawai ku sa mutane aiki kuma ba za ku biya su ba za mu ba irin ma ke wannan ba sai kana nan kana ta masifa na je gida can suna ta abin da sun kashe ka gan kana ko me nake a nan wallahi tallahi wai ka ji irin iri kamar alhaji rabo wai ya sa ni aiki bai sa ni na karɓo masa takardun nasa kuma na kawo mar wai kuma haƙƙin nawa da zai gwamna wai shine ka da yake ta samun rana yanzu ma na zo wai bayyana ya zo ya gwana kuɗi na kowace har masa da hankali to yanzu tun da ka zauna bara ni ma in zauna ta wata ce da ni to kamar ba kamar gidanta da na ji eh, gidana na san tudu wanda ake hayan nan na ji

to ai ni ce shaida ba eh. da lata ta da irin ku ni ba wai a zo a ce na yi taimako na kiri ba eh. a'a ba na so na ce zan yi taimako kuma a zo a dinga kuma ba na haƙuri daga ba ana wai na bari ba yanzu sarƙa tun da na zo na neme ka da abun bai damu ba na zo in neme ka na je sai na karɓi wannan kuɗi da haka ta famun nawa kawai to fa na fa abin nan ni ban karɓo na ba kuma in sake fitar da wani ba baka to shi kenan ni tana tara ba na ba na advance ka bari in mun zo ba na kafin jayayya da kai ba ma haka to ba ni ka ban kawai nan fa zaman jiran kuɗi na yi ko kuma yanzu ta zo ka raba ni da nan don tsara baka sai mu tafi in nuna ma gidan ma ina nan ka ga shi kenan nan ka gani ai shi ne bayani to yanzu dole ka haɗu to nawa ne kuɗin haka to kuma dai in mun je ba sai kana tsaye za a karɓa ba sai in cika ma ragowar ko ma na ragowar za ka gani an je da ba a fita za a ba kana kai ba sai sun zo hannun ka ba za ka ba an ci ne na riga shi kenan dama ni sana yanzu ma kawai daga yanzu ku dinga ɗauka ta wallahi sana'a ta ma nan wallahi to ai to kaga in ma kana ciki kalan da ya kace wai a ce baka nan wallahi alhaji rabo sai na dawo don wallahi ba bari ne ba da kai a'a wani sai ya tabbatar ne wallahi ko kuma iyalin su gaya ma kai ku gaya masa sai na dawo wallahi zan dawo sannan ne fa president ne kai tsaye akwai mutanen nan bajiyan ka suke shi ba kuma kaza kana wani fannama ta Allah ina da ai ba ina a a ya bayyana ina yake to me kana kuɗi ya ka zo ni tun da ba ku baya ne ke mata ka ko idan idan kawo kuɗi shi ke idan ba za ka ajiye ta a gidanka ba ni sai je gidana idan ya zo ya kawo maka kuɗi sai a zo a karbe ta a gida ba haka ba to ka saka musu mata ya nan ta da Allah ka bai sai ta kaga wallahi sai su tuke kai kanka ma kan tiya dan me ka dauko ni ka kace za ka bani kuɗi ma a jima ba ka bani ma kana ji ko a ba fa a ka biya ni kudi na zo na karba ma wannan kudi na ka ba wai hauka ne ko kuma ne ne ba zo ka ah, ba da wani da ne ba da ba na san irin wannan ta dai ka ba ba na ba gaya ba kawai mai gida na ba na ku zan ba ba zan fara ba wannan ta ba ne da wannan 你不要走，不要走。

wallahi tallahi ka bada Allah ke ma kin bada zo ne wai magana kuɗin haya wai baka biya kuɗin haya ba shine ka zo aka wannan magana kuɗin haya ni ina daki ba ina tsara saboda kuɗin haya za a ka samu masa hannu haka ko da kama ni tafi da ni in ka zo ka gaba na gidan ka kai kudin haya oh to ba ki gani ko mai gidan ba zan biya ba amma mai gida kamata sai ka biya ta wannan to shi da muka yi magana da shi baka da baka shi na haye dauko sojan haya a zuwa a tafi da mata ta hmm. to shi kenan ai hukuma ba ƙarya ba ce ko dole na ma. ni ko an shi ne din dai ba a gindin da ike mana ba ba dan wani abu ai ba zai ce zai wannan abu to ai shi kenan hukunci ai ba ƙarya bane ko kuma aure duk aure ne shi ai yau matar ta kai yarda eh ba zai yi ba to wallahi tallahi ba zan yadda ba kuma kuɗi ba zan ja ba zama ina nan kuma muna nan a gidan daren nan kuma za a biya wa zai tafe mu wa zai tafe mu ɗauko mun kayana 哎呀，我我不吃妈妈的。 kuma Allah ya sai ka aure ta ka yi wuri gano gidan ka gano gidan wallahi na gano eh yaushe nake so na tabbata wallahi na gano an tambaye yaro eh, ya ya mana hatan bai yaro ne. yi na ce nan ne gidansu ice nan ne gidansu ba zaura ce ice ba zaura ce ba zaura ce a sai da rana yanzu yadda zan raka shi ko abin banza ƙarya to alhamdulillah a shi ke to to ka ji kunya yi kunya me an ka ji kunya kai za ka ji kunya yanzu ina zuwa yaushe kake ganin zamu mu sa rana koyan da ya da koyaya ba da ku daya Yakan je mu je. ranar Laraba ko kuwa? Mu je Laraba. Eh to ni jibin na da abu je dai ranar Talata. To mu je Talata. Ai da shi za mu je. To shikenan. Da kai za mu je ko ba haka ba. Shikenan. Allah ya kai mu ran Talata. Ba a ji kunya ba. Ba wani magana ko. Wallahi ga Wallahi yanka. Wallahi Wallahi To kaga ni zan je in yi sallah ko? ni to shi kenan sai mun sadu wallahi za ka ji kunya wallahi ka gane wallahi ai ba haka mutumin nan ina ji ina zuwa ma mutumin nan mai wadata ne ba ya ba ka da hankali ne kai waye ya saka wannan aikin ne aikin baba shine aikin babanka sai kuma ka dinga fallasa mutane kaza dai wai wannan yaron saurin wannan daga ganin kunninka na rashin jin magana kiri-kiri ma wato sai ku dinga shashancin banza shashancin wofi ba kwa kula da hanya ne ne ne ko an ga maka nan nan ba hanya bace ne ne ne eh sai ku dinga yin irin wannan eh waye baban naka to ya fito nan ya same ni an ga kucin Allah ta'ala ta gama kuka ni to bari uban naka ya zo ya biya ni ya bani kudin sabulu wanke wanke kaya na ko kaya wannan yaro mara mara ji eh? aikin banza aikin wani mana kana ganin yaro yadda kawai ya bata ya bata min riga eh in banda shashancin banza shashancin wofi sai ku kyale yara kawai suna zuwa suna wannan kwaba haka ake kwaba eh? ba za a doke shi ba eh? wai ba za a doke shi ba eh? kai da kata ba yaren sanda bane ne ne kai to shi alhaji sandan da ya baka gidan da kake zaune kake sai da shayin shine yake ka zo ka sa yaran ka su dinga kwaba kasa suna bata mutane abinda yaro dai ya laifi kai masa hukunci amma duk abin da ka karkar zancen Ubangidana. to menene uban gidan naka sandan banza sandan wofi ba za a gaje ba ah, la ilaha illallah ka sake da abun da mare ni ka san suna na wallahi tun da mare ni gashi ma ya kamata riga shi kenan wallahi na sallama ka taya an sallama ma wallahi na siyar yau wallahi tallahi na siyar suna na sarka idan baka san suna na ba yau za ka gani sarka wato ni ina rikici ma na gayya ballanta na haka kwaɗin mari eh? wala yau ko sama da kasan nan za ta haɗe yau sai na ga yau abin da ya ture mana yau da abin na ga abin da zai raba ni da ni da ita wallahi ba zan yi ba kamar ba za wallahi ba zan sake ka ba eh? ha kawai kamaran kuma bayan ɗanka ne ya mun rashin gaskiya yaro da ka riga ka rike yaro amma kar ka kuma shine kamaran kamaran yo me ne mari na eh akan sanda to na ce san da banza la ila illa bi fa kenan wallahi bi kenan fa kala zai eh. kuma shi kenan kuma sai ka dinga mari na har sau biyu eh, to wallahi yau me raba ni da ni da kai nan sai dai Allah kawai amma duk garin nan in gatan ka ne babu me raba ni da ni da kai Allah ka sake ni sarka ku sunana fa sarka ku sunana kuma sannan a taba na a zauna lafiya wallahi ba a taba na a zauna lafiya kaji in ga amma ina sarka Eh? sannan kamar malam babu fa magana saki yaya za a yi ka mun mari biyu mari biyu kamata eh? tana zagin uban gida na ina mani to wai uban gidan naka menene wai sanda sandan banza da uku fa kenan kar ku wallahi ina lissafi ina jin kunyarka ina jin kunyarka ina jin kunyarka ka riga ka san halina ko haba ka san ina dakata ka san ina jin nauyin ka kai ma kai ma da girman ka da komai ka san ina jin nauyin ka yaro ne yake yi to ka na ji sai wannan kawai sai kama yaro a yaro dan yaro na fashi aiki aiki a cikin gida wani gani da nake ne dan da ina zuwa ka ina jin kai wallahi wannan wannan wallahi babu ne ya bani da ni ah, wallahi tunda bari uku ne mu kaga bari uku fa ina zuwa ina zuwa hmm, yana zagi wannan yanzu zaka hakura eh, ko saboda kasa za ta hade alo ya alo dan jangama wallahi babu ne raba ne da ni da wannan yau bari uku kan haka bari uku wai akan na zaki wani mai gidansa san da banza san da ka gani ko a gaban ka na hudu a gaban ka na hudu na gaban ka ya girman ku da komai za ku yi na kyale ya ko na sallama ai a wannan abu ku rabu ai ku ko bari hudu ba Allah al'amari ka gani ai ba irin mu ne muke Allah ba malam ai mu ba bar wa Allah yau mu yau zaman zaman tare ya ko ko mara ai yau babu shi babu shi babu shi alga mutum ka ya ne ai abun kunya ne mutane ni dai kan da ka in dai zai zaki uban gida na ku ku kana mai kaji nan kasan kaji akan sanda sandan na nawa kenan biyar wallahi biyar kenan ai babu hakuri ina jin nauyin ka wallahi babu magana hakuri ai babu magana hakuri babu biyar mari biyar ai babu magana hakuri mari biyar mari biyar da ba za ku rabu ma lissafi mari biyar wannan ya rabu a jiro abba wa yau ai raba ni da ni da kai nan sai Allah mari biyar fa wallahi mari biyar kai ana sallama ga wannan gidan ya tafi yadda ya to wani ko ka ji na ɗan litin amini jigar jerin fata ya da ya ya yan in ce kuma gidan da zurfi ne ne ne ƙarfi wannan tawar ma za ta wata yi abin a a yawwa nan ne gidan ku ko yawwa ai shi ne aka ce ne sai da aka ɗauko da yawo ya rako mu nan wato mun abin da ya kawo mu wannan dai dai namu shi alhaji alhaji danja alhaji danja kin shi danja wutar to ana muna dai ko da yake da mun riga tambaya mun ji komai an ce kin riga ma kin gama kuma tun yake kin riga kin gama inda ki ita dama da zaura ba a yi mata abu dole kwarai da gaske ko ba haka ba abin da ta gani tana so shine abu mai kyau ko ba haka ba saboda haka muka ga yana da kyau mu zo mu gabatar da kanmu kuma kin ji kin gani ko ba haka ba wani abu dai za a yi shi ne saboda Allah kuma kuma bai kamata kuma ki yi mana ba duk abin da kin kina bukatar wannan abu babu maganar rifi akan ko ba haka ba eh wannan shi ne damar muka zo domin mu ji abin nan ta baki shi dai ya gani dai yana so wannan kuma dai yanzu ya rike ko ba ba aiki a ko ba aka wace da ita a iya turowa a samu ba wani <laughs> abu ya yi daɗi wallahi to kaga wannan ayi ya yi wannan mu abin da muke so da wannan kenan a tare kuma wannan abu tun da ala hakika kin nuna haka wannan mun ji daɗi ƙwarai kuma ina fata dai ba za ki ba mu kunya a kan wannan ko ba haka ba ina fata dai ba ba za ki ba mu kunya ba ko ba haka ba to yanzu idan mun je za za ki ga ko ba haka ba ko gaskiya ne ban shigo ma a ce wannan ya yi ba haka dai wallahi ni da Allah ya fi yawa ba aikon Allah ya ce ko dai kina son sa kin dai gan shi ne ko yawa dan karki dauka ko karki dauka ko ni ne ko kuma wannan ne ko ba haka ba ya gaskiya ne dan abin nan ne ko eh to ai shi ne da wani mun ba na ne eh da ba ko ni kuma jigan ne da ba <laughs> yawa to shikenan an ah, to a baki to gashi yace a baki Allah <laughs> Allah eh amin to amin babban riga ce ta mai girma shi ta babban riga ce ta karka girma ta ba dole karka ta ka tura ba dole ne wallahi babban riga ce wallahi sai man katuwa ne sai ta je ta ne sai an jima to Allah shi kenan eh, sai an jima <laughs> nan masu kama ko ita ba za ka sa sake ta ne ka zo ka aure ta ɗauki bokiti nan sai mu ban ɗaki eh, wallahi na gaya ma yau za ka ga sarƙa yanzu rikici ma ba ma taɓa shi ba ma wallahi wallahi ba ma ta bai ka ba ruwa na wai ni ne gidan nan naka na ga ma ni din banza shi din mu wannan wannan kuma idan ka kare ka fada kuma fa ko ba ba zaki da ya ka nake da kuma wannan da ma dukan ka fada eh, wallahi ba zan sake abu ba wallahi ba zan sake maka cewar kai wallahi ba zan sake to bismillah to bismillah ai da dai na ku kai ina da zaki ka ba zaki zan waya ka malam ka duba kamar ni a ce an so ka ai wallahi da kunya na nan wallahi ba zan yarda da kunya ba

wannan abu ke nan da a'a Allah kuma a ne sai ka tubi ido sabon rikici sabon rikici ne wannan kawai to ko sai na masa abu ka ka ci ka ji ko yaro ne yana aiki kawai daga zuwa yaro ya falka masa kuɗa da yaron mai to zai yi ai ba ai ba ne

Kasan kuma sarka ka san kiyarsa ka tsaye rigimar sa ka san duk garin nan ba iya masa abin da za a yi ka san gaskiya ka a cikin wannan rikici tun da ka ga ga iyaye ga yaya ana taruwa a kai maza maza ka koma fuskar da anan ya gani dumu dumu ba ba ba gida ba ba a ta to ai ni ma ba ni ba shi sa da karfi da dan na masa kanko to ka ji shi ma ba ka da shi da ka da shi ka nan ba ka Thank you. da da da da ba da da ba da an ba da da ba dan haya dan dai Allah ya hore ma gida kuma ka mutum ya zo yana cin arziki a gidan nan naka ai bai kamata ka dauki wani ka je ka sa aji a cikin wani abin da aka yi ba laifi na bane na san na je na samu sarka na shiga abin da yake cikin na na da wanda yake haya a gida ya ce to mu zo mu je zai iya taimakawa a karban kuɗi na a gurin na ce to muka je kofar gidan nan na yi sallama ta ɗaya ta biyu sai ture ne kai da gidanka sai ka yi sallama na ce ai ba haka ake kai kake da iko a kan gidan nan naki ko ai ba sai ka sa wani sarka ba kuma ya san halin sarka yana sarka waye bai san shi waye bai san halin sa to gaskiya yalla ba komai da ruwanka ko turan da nan ke nan gidan nan ture ni ma yayi ya tusa kai nan biyo shi na kama rigar sa ya sake da ya ai dalla a ƙarshe ta da yake na siya da shi kuma kaga Allah ya saka ya fara ganin sakayya to kuwa ai eh, Allah ya gama saka yanzu kaga ya ce shi ba zai iya ma zuwa wajenka ba mm. a gani nan ya zo ya kawo kuɗi da da mukulli mm. a gani kuma ga alhaji lawan ga gidan da ya bai mm. kyautar gida kyautar gida kyauta kyauta ba ma haya ba ga mukullin gida da da mukullin gidanka da mukullin gida wallahi a ka saka gani sa'a ta kudin nan ka gani ka ga daidai su ai ba wani abin nan na wata uku ka na wata uku ne kamar yadda kake ke gari ai ba wani abin amma dai ka gari ya kawo kudi na sani da haka bare ai bai fa a bar masa ba wannan duk da haka ni da ma ina na ai sai an bar masa ai ba kyau abin da ake gaskiya to bai a bar masa ba aka hakkin gida aka dawo za a fitar saboda akan kudin wata wata wata uku ba wata uku hmm? to ga yanzu ai wani hali da Allah baiwa ne ko haka haka wannan kuma isharar ce son su mutane ko da yake na kuskuren ka ba ba da yasa sarƙa da yake shi ne shi kawai wannan abu dai sai a guji gaba duba nake ya kuma na je in same shi ba shi hakuri na san kuskure na je ba ya bar abun mm. ai shi ya hakura ma ai kuma mutumin da ya samu gida ta ina haya gaba kuma ba za a sake san sarka na ai ai dan ba ai sa na za ta ba laji rudi to da sa a yalla haka abun yake tunda da ke so tunda na ga alhamdulillah sawu ya ɗauke masu baka haƙuri sun daina hucewa a yanzu dama ta ce in kare kasa kasa da ke, in ma kare da ya kare in zubi a banza wallahi to da ka ta wallahi tallahi tunda na ga zuwa ka ya huce ya mutum su yayyo ni tunawa ma nayi aikin banza ka ce ni ba ta lokaci na ma nake wallahi kaya na zan dauka ni in je in samu mai gidan na kama ni na daina ba wani ba ta lokaci ni ka daina ba wallahi kai mun kada ai kai mun tsararo wallahi kai mun tsararo aikin wallahi wallahi kai mun tsararo ni na tsaya ma na ba ta lokaci na bari in je in samu mai gidan na kada ka da in ka isa mara kunyan wofi

kai kan mana idi da kai Thank you. Sun kare, sun shekaran jiya. a jiya bakin sana ba ma a cikin kudin ka bane kawai ne na baka abin da nake tafi kenan ka zo yau zai ma bayani wata shekarun jiya kaji amma sai dai kawo na baka sadaka da san da nake zuwa kake mu ba kuɗi nake ba eh? na ba da kuɗi na nan indiya ba da na suke mai ai ba naka ba da nake ina bara ne eh kai ai ba su bara ki ba da ke nan ta da ko wannan salamu alaikum salamu alaikum kowa ne wannan ne yake sallama alaikar salamu a ah, wayan a ah. A ah, danja danja ye wanda ma yanzu abinka kai da gidanka sai ma ka yi sallama wai ke yanzu kina ji yana sallama amma ba za ki ansa ba sai manomi mutane eh, eh, eh, ni na rasa manomi ga jigar da zanya sama dobi wutar baya to ni yanzu abin ni yana bani mamaki ba jigar wai yaya ne ne miki magana ne ma wai ka gani akwai iya da ta kulle kai ba zan iya zama gobe ba ai ma din yanzu ne ya buja ta ma Allah jigar jigar lallai na ga kuka zauna da kanan na san ta mu dan kullun ina nan ga zauna a ga wuri na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta ba su kai ka da an ga ke hankali ni ma ba on ga ni abin yana bani mamaki wallahi da kuma ita eh? ni in eh, ni mai shani eh alƙur'anin Allah jikin sai mu ji mun yaci

shigar mai shayi eh, kakamu idan ba sai na za ka yi tsina yanzu ni ba ka gaya min cikakken abu ba ka ce ina na ce to mani zan yi tsina ma ni ba nan ya ba ga kuma jigal jigal abokin nan ja saboda Allah ba ji hakuri ina ganin ba ya sa ba dai dan Allah ka bari ruwan mu da kai dai in ba ya sa ba dai za a kashe mun aure na ga wallahi ba zan to gashi ta zo wuce ma ni ta dan bangaje ba komai lallaba ta haihuwa ce Allah ya bada Allah ya baku mana ita ma kamar ka je yadda zan dinnan to ne eh, shikenan danja to shikenan shi kenan sai zan same ka to amma wannan shayi eh, wallahi sai nan sai an yi abin da damu ba komai ne wanda ma idi mai shayi to ina ruwan sama ina ina kula shi ko da wani ba ka bashi gaba da ba ba ne

ba ne tafi zuga ba a dukkan nan ka mai ka ba ta wallahi wallahi sai an tura ka ji dai ka zuga na samu wasa ba a ba daga wa na mana da ba da kuma ne Allah ya ta zuga ce ba kai

ran da ka a na ce ka ba sandanka ka ba ba ka ko ba kake za ka ban ba nan nan da na sake zuwa nan shan shayi ai da shi na dangwalo eh? ko kuma kai ka sha ko eh? amma abu ya wuce duka samun a baki hannun na da dan iyayenka na sa kan ji ko ai ka ce sadaka kamar na ka taɓa bani ne Mai gida lafiya? Ya ina fa lafiya? Kin riga kin san. Na ganka haka lafiya? Na fa lafiya na gaya miki. Kin san halina? Ha kawai kamar ni za a kawo ni? Wai wani ya wani kawai na so zan shigo gidana? Kawai sai na gan ma a bakin kofar gidan ya zo ya sa kaya a kan hanya shi na nan ne kasa kasa da shi yanzu ina babban rigar tana can na gwarsa ya yaga na ce dole kuma sai ya dinka min wajen shi ya ce zai kai hotela ya yi min abin nan nan ya jama'a <laughs> da har hadda mai unguwa dai eh, san rarrake ni cewar an yi hakuri in ya so an dinke a aiko min da rigar eh, shi shine sarƙa na ranka haka <laughs> wujiga wujiga hau ba yo ai ba karamin kato ne. na daga shi na nuna wa Allah shi sannan na dawo na tamfari shi a kar ji kike dam anya ku sarka ni ba hanya ku ba <laughs> kade ba kade kake yi ba to me kika mai da ni an ga miki ni ni na wata ne kashi ɗaya ne ko ni kin gani ai duk mai irin wannan shi ta kake ta waka da ke da ran nan yo ai ke ce kike ne ba ki kawo mun reni ne ko ke san ba a kawo mun reni to wai ma dakata ma me yasa na ganki anan ne ne ne a duba nake in gani ko ta nuna in tsinka mu yanka abar da ake nake son na sai da ita eh? kowace faɗe wannan za ta yi wajen naira saba'in eh ko naira nawa ce za a shuka abu ya ƙi gaskiya mu sha ba ni na shuka ta ne domin mu siyar kuma ma na kusan sare ta domin ya kamata ma a rufe ɗakin gaskiya kuma wallahi daga yanzu ma kidaye kidaye na zan yi ɗaya biyu uku hudu biyar shida yo ai ko nawa ce sai na yanka na ta ai ko kuna ta Allah jiya zaki ko nawa ce sai na yanka na ta ai kuna ta ina zuwa idan na ga babu daya wallahi kayan dakin ki san dauka da siyar wallahi da kuma wallahi ya dan ba zan yi da to ku ta da ba to ku ta waje dan ne zan fita kina bata ruwa ne ruwa ba ki gani ko ruwa ba ta bata sannan sai yana da bakin sha amma baki da bakin ki ba ta ruwa wani dan Allah sarka me yasa kake mun haka ne eh to shikenan sai ka je a waje ka je ka dame su ni kuma nan ka zo ka dame ni to kina yin aiki ne yo an ba na yi fa eh? Eh? kuma shikenan dan kar na dame ki sai barki ki ya kullun za a bata kullun za a ta ruwa ni dan gwanda in je ta da sai na yanka ta na ya eh, to amma sai a ki abinci kullun ki ba a ba dole ba tunda ka auro ni to ko da haka dole ki ba ta ruwa eh ka auro dole ki waje da ki waje dole ne ka ba abinci eh na baki abinci ke kuma sai son ki ci banza ba abu damar da zaki zo ki bata ruwa dan Allah ki waje yadda dan Allah da Annabi ya kai kake kuma mun wai ta zo za ta sha ta na banza za ta tsinka ita za ta sha to wallahi ba ba ki ba can wannan ba shi da dai a babba sosai ko ga ƙwarai a abubuwa yawa ta shi kenan mun kawo ka ɗakin ka zuwa lafiya ka da ina gajiya madalla to ba ga shi nan fa amana ko ba haka ba eh, ga shi nan fa amana ba ya kamata a zauna lafiya ko ba haka ba kuma ki mutunci, kai kuma ya kamata ka rike amana kowa aka mm. ni zan eh. sai eh, za sai ka ko yaya mu a cikin to ali <laughs> to shi ne to ba da na na ba Allah ya kawo بسم الله ana yafi ana wannan na wannan wannan an yi gidan kuwa eh laraba to ke laraba ki an sa min bana ni ma za ki bane na hiji jajen baki ko ran laraba laraba an jajen bakin ko Allahu akbar laraba amma ana yafi laraba Allah

yanzu da shi ne aka munafince na ashe kai da haka kake amma jigar ya cuce ni to wallahi tallahi ya cuce ni ni kan sai dai Allah ya saka mu dan ban san haka bane kai wallahi tallahi dan da in wasa kake dan Allah ka wani dai wallahi na rama tsakani ne da ke bar wasa amma ni jigar ya cuce ni Allah ni ban san haka kake mataki ba ne kai. Ani ga kuwa. Wannan ai ga Allah ne. Ba wani magana da ni ba ni da dora ma ba Allah ne ya dora ma. Rufe rufe ƙofa a ina da ta ku kuma wai ina zan rufe ƙofa a kai zan rufe kofa muku a ni. Dan Allah na. Amma ni ba zan iya zama da kai ba. Ni kai din. Wallahi ɗani. Amma ni ba zan ɗauki ruwa a lau na na zuba maka abinci ba Allah ku ba zai. To menene ne ba? Ni gidanmu zan kuma kuma ka bar takarda ta kullum shi ya fi amfani. yau kin ga mun da danya da tsiya menene ni wani na ga na wallahi kai to ai ba ruwa na kai dan da kira ka suna na wuta baya ni kwarai amma ma kuma na da ba ni kwarai ni ba zan iya ba kawai sai da kai a ce da haka kake ma Allah ka ga tafiya ta Allah sai dai ka zauna kai kadai na Allah na rama na rama wallahi tallahi muke zama ni danya kamata ki je wai ni musaki ne ba za ki zauna da ni ba to wallahi ba dai sarki ne na ji a miji ba a inye a hannu na take duk da nan na ga mai warware ta na da makin dan balociya ai danyan kuma danyan ma a bari aka samun danyan ba saboda iyali da rama Allah <laughs> shi kawai wayo ni ni na raba <laughs> yadda to ni na ki raba <laughs> Lodi, mutane ba a a yau wato harkar nan ta yau eh, idan ka ce za ka zauna kai lako wallahi wani ma a kanka zai zo shi bisa abu hakika eh, wannan gaskiya ne shi yasa ga har abada ni a tsaye ne sai yaki lafiya balaraba me ya haka mutuwa aka yi kuturu mutum na ki kuturu ne kuturin ne da gaske baban naki yace na zo ne wani sakar a daura miki aure Ni ina na sani ni kawai mahaifin nata ya ce tun da ni kaninsa ne ni ne zan daura mata aure kawai ni ban tsaya ba na ɗauka ya gama bincike kawai na daura wannan aure to kuma ne wannan kuma kuma ba ba sai da ran ba ta san aure to yanzu shikenan ta zo wata zo daidai da zama eh. bacca san alhamdulillah wallahi dole ta kika to ya wata takarda a'a ta da mai da ya sa ce ciki ciki ki zaman ki wallahi dole ba ki takarda ya zai ta wurin mutaki kuturu muke rigima ta banza ma ta wofi ballantana mai kuke ta zo wallahi Allah ai ba wani ake yin abubuwa ai ba wani maganar ma ai ka je ka ce ga shi abu ina sai kawai ina zuwa ina zan ce kuturin danja takarda ko jikin ka ya gaya ma kawai wallahi ka tare ka kawai gini ka zo na zuwa da Allah manja an yi mun tsiya haba jingan me faru ne ne a ka iya ma. ashirin koye ne ya guso amarya ta yi yaji wai me za ka dinga duka kamar ba karya mun kyauri haka wai ni kuturu ne ba za ta jauna da ni ba ni kakin isa me ya faru ne ne ne ne ko ga ne ne to ni na kaki isa ni duka nake ji na kyaure ba gani a fusace ma na fito to na ga ma a shirin boye ne in fito ta ce wai ni kuturu ne ba za ta zauna da ni ba ta yanzu iya ji amaryar da aka yi haba jikal don Allah ka ji in ji wannan ta wannan abu ka ne mun ciya to ya za a yi yanzu ka zo mu tafi gidan su mambiko Oh, to yanzu kai kana ganin yanzu idan mun je tun da ta gane za ta koma ne? Eh? to ya za a yi? ta koma shi ka tsana ba yakan tsuguna man to ai shi kenan sai mu tafi tun da ka ce hakan sai mu tafi to shi kan dace ta yaji ta tsaya na mu tafi kawai mu tafi kama nima ga hanya nan ga hanya nan ka san hanyar ta ji fa na wucin wa to mu ji ka rike kan wa kun da wa daya ni kuma ba haba ji kada ya buje mana mu je mana Thank you. naka hau Allah kiyaye Allah kiyaye o oh, oh, oh, a'udhu billahi wallahi na ne mutsari da ranka za mu je da mu me dal me yasa kai mun haka me ya faru yaya za kai ka munafunce ne ka san wannan mutum musaki ne sannan ka zo ka sa na ɗaura wa yarinya aure da kuturu Allah kiyaye babba waye bakon ne ka daina ce mun bakon kana da hankali ya za ka irin wannan haka to aure ne ba aure sai a yi da kuturu da mai lafiya da kuturu a hada a aure an taba yin haka sirikin ka eh, da Allah ka je da hankalin ka ka ba dan ina ganin mutuncin ka ba kai mun ya yin kai ne me ai kai ba kai kawo ni ni kai ya ya ya ni ina rikin ka ne ba ya za a yi haka takarda kawai zai ba kana ganin ma ya mu yarinya sakin ka za ka tafi da ita ina ka fi kuturu me ni wallahi ba dan an munafunce ni ba digar da shi kenan nan kaga sai ta zauna wani irin munafunci to ya ya ya za a yi mun je fa ka mu nawa ba ka gani idanunta ta gani za ta yadda ta aure musaki ne haba kai ban ce ba da gan shi Allah ji ka sai ka kai ne shi ka ko ana so kana nuna ni da wannan hannun da to Allah ka dena to ka san danja ka san kuturin danja sarka me ya to ko yaya kuturin danja yake yayi isarka ne mu mu je ka eh? ba mu matan mu ta tafi da ita kai kai ya kace neman gobe takarda ta yaba wallahi da ta ba ta na gaya maka ina zuwa kai kai ina ba za ta koma ba ba bai mun haka ba ba za ta koma ba Allah kiyaye wallahi ko baka ma kuma ba Allah ya mai da shi musaki ba Allah ya ba mu ba kin kiyaye sai dan eh, mana dan ne na gaya maka, ah. ne fa. Ka kashe auren ka kenan tun da ka doke shi. Ba shi kenan ba? Ka kashe auren ka ga gashi nan. Ka tashin Wallahi ka yi haƙuri da Allah ka ah, A juma na. An ka kira shi. ka kira. ta

sarka sarka ya auren kai da haba ina fa lafiya ran kai da dai to amma sarka ki mai naka zo nan ran kai da dai ran kai da nake nake ran kai da dai wallahi hankali na ne a tafi da ni da danja ne danja kuma eh me ya faru to abin da ya faru ran kai da yarinya ce aka munafunce ta yaya za a yi yarinya yar wajen dan wannan nawa to eh hamisu eh to kuma wai shi ne ka san ba zawara ce yarinyar eh. kwanakin baya da mijinta ya rasu din nan ta gama ta kabarta to shi ne sai shi jigan eh. da ya kawo mata ba zawari yawwa ranka da to shi ne sai ya zamto yarinya ta yarda eh. akan ta samu ba zawari ashe idan sun je sai su dinga ke shi da shi da biki sau ita yarinya ce ce bata taba ganin sa da idanunta ba ko kuma ta ga tafiyarsa ba kuma wai a ce ko alheri za a yi mata in aka yi zance shi jigal shi ne zai ɗauko kuɗi sai ya bata ne dama ƙwarai ba shi da wani wanda ke wuce masa gaba a wani abubuwa dama yawa ranka daɗe to shi ne sai ya zamto yarinya aka ɗaura aure aka kai ta to aka rugungunta aka yi bikin nan eh. aka kai yarinya to ranar da an goye shiga ɗaki ba sai ta ga a ce masaki ba ne yalla muna zaune da shi a kofar gida na ga yarinya ta zo a kusa. tana kuka ma ta yawa ta zo ta shiga gida ce masa wannan bayani ya ce ta shiga gida zai je zai je biyar da aka wannan to ne ranka kai daɗe abin da ke daure mun kai na sarƙa za a ce bai san danja ba ko a me mm, to ma magana ana hakika saboda amma ai danja ka san shi ba ba sanin danja ba sai hmm. hmm. ya jin danja danja danja nake hmm. amma ban taba sanin bane ta eh, sani ba wallahi nan gani dan haka da aka turo yayan nan nawa yake mun na zo na ne walitakan nan aka zo a gidana ko aka zo a gidana to yanzu dai a takaice ranka daɗe yarinya ta gudo ta ce ba za ta zauna da musaki ba na je na ce ya sake ta a takaice kaga yadda ka ganna ɗin nan shi ne mun duka ya kawo mutane a karɓar hula ta ma a can an tuno ka gaskiya ni ne ba ba zai sake ta ba idan ja ko kuma ya ta goga mun dungun sa baki wallahi ranka dai ne ba ah, kai a da ah, kyauta ba a matsayin sa na ba dan jikal ya kwace ni da kyar ba eh. da ban san ma abin da karshen ta fitar mun da koyi eh, Allah bai ko mun san harka yana da rigima eh, amma yau da alama yana da alama wannan ta gaskiya ne da mun san ta gaskiya ne ke ranka dai ko da yake dama ai akwai tamu da a kan maganar sun mutuncin nan da aka ji ake wa dan haya an yi hakan nan dama ina so baka kyauta ba na samu labari amma ba kyauta amma yanzu abin da za a yi da yake abin ya zama ka kai za ka je ka kirawo da ni ba zan bari wannan ke gani ah, wannan gaskiya ne eh kuma kai kai kadai ba za ka wadatar ba tun da yake ba kai kadai ake wannan laifi wannan eh, ma wannan yar uwa ta ka ya kamata ta zo Eh, yau yan nan ta eh. mu ji daga wakinta na ko ba haka ba wannan yanzu kira wata ce nan za ta sake ji to bari ji ai san ne je na taure ta yau ai shi ke rigima ai ta yawa ai mutum na taba ganin irin wannan wannan dumbu kenan eh, wato an an an ba shi a kwarai kuwa shi kuma ya dora a ran aure ya fi gaban haka kaga wannan rigima da yawa saboda a gaskiya ni na san halin danja fiye da kai mai eh, haka ne ya cin kuturu ne faɗa ya wallahi yadda za ka yi ka biya ta gidan abininsa Hmm. Digal digal. Yawwa dan ya fi duk karkaran nan wallahi ba wanda yake jin magana ta irin digal. Dan haka ka je ka biya ta kan digal ka gaya masa. Hmm. Abin da digal yake ma shi ne ka zauna. Da tuna naka da kai. Wallahi haka haka abin yake. Da hmm. tuna naka da kai. Abin da za a yi. To bari mu je. Kai kokari ka tore ita. A ni yanzu shikenan bari ne. A insha Allah kai ke ka kai. Shikenan. Thank you. abin da muka yi eh? zai ga kai a mai ah, nasu ma zurfi ne da shi ko yaro za mu sami ne soyayyen mai ga makogwayenka salamu alaikum sannu dai na ce sannu to wani irin sannu zai to ban gane ba su ne kai an yi wallahi tallahi ban san haka kuke ba billahi la ilaha illa hu abin da kake a ce baka kai nan ba wallahi to yanzu eh, da za ta fara mai hmm? ba ne kawai mu koma ka koma da wa a ni abun kan ji gaskiya jira ilaha na san haka ne wallahi ni ban ni wallahi abin da take ka babba ne ka gaya min in ji har ka gabatar da wallahi ba abin zaka gaya min ai mutunci babu maganar mutunci da ka wallahi ka dakata babu maganar mutunci a nan gurin domin ni ka ce billahi la ila ilaha illa ko ka ce ni zikir ko ba haka ba ya za a yi ni din nan ka san mutumin da cikin halin da yake ka zo ka ne kai ko ne ka shiga ka fita saboda Allah da Annabi ka zo ka ce ma ai ni a yanda ma ka dauka ni wallahi ya dauka ma da farko maganganun da kake kai ne kai ne ko dadi Eh? a ce kai ka haɗa munafancin da ka haɗa kullum sai ka je ɗauki abin duniya ya baka abin duniya ka ka kawo ce ka ki gaya mun kenan wallahi na bayan an yi abu na mutunci wani na mutunci ni da na haɗa ku sannan kuma ki yanzu sannan za ki zo ki dinga gaya mun wannan magana ka tuna a nan gurin a kofar gidan ba na tsaya wanda ka rinka yi kenan ai menene ai abin da ya karace itace ai menene a ce wallahi wallahi ka san mutumin nan ba lafiya ce da shi ba ta ce ta haɗa ni da shi me ba cikakkiyar lafiya ba abin kyama shi wallahi ah, la a ah. ah. da me haka danja a na ba za a lallame ta hm? mu ba ta hakuri kai kuma sai ka ce za ka kama ta baka ji abin da take faɗa ba ne eh? tunda tana faɗa haka ai ba ta so a jauna lafiya ba to haka ake yin biko shi ne za ka ce ka me to wai haka ake yin biko yanzu a kai ba ka so kenan ma da ko bakin kuɗe ne ne eh? wani irin baki na nake kawunta ka ce kyale ita kuma na duk

ka sha kyakkyawan ka dubu ɗaya da ɗari biyu na baya to kuma yanzu in gama sai shi ke nan yaka ce mata ka ni ciyar da take wana ba ai ka kashe auren ka yanzu kuma ba shi nan ba har kake ba dan ja da Allah kai hakuri duk eh? abin ya wuce ka kashe auren ka to ka dole yi wannan jigal wannan zan na kashe ka bar ganin wannan dungurmu

ciki a yau lallai da canja bari ina dawowa Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wannan. Ah. Ban ganka ba hankali na Allah sarki. Ilu ilu.

ilu ilu Allah sarki ilu na dade ban ganka ba <coughs> wai kayan wani kace da biya ba ai wallahi ba wani abun nan ilu ai ni ban ganka ba ka dade yanzu zuwa ne yanzu na zo na ta kwana sallama a gida shi dai kuna <laughs> ihu da ke bayan hari ilu ilu salamu lafiya lafiya kenan adalla ilu ne asko ka wani dukan iska da mu wani angon da ke magana da shi angon yanzu dai yalla ka ji irin kwarai wannan dai dubba ato to yanzu mu ne muna ba da mu wallahi yanke dade ma yau ba amma baya ba duk ba a fatan Allah da Allah da ba za a yi kuturin danja an kai jigal ka kyauta ta da ina ma ba za ka kashi ɗan ba amma kuma gashi Allah ya sa ka yalla eh, mai dama ai tunda na bata kansa ka kawo ne eh? ai alƙawari ne kuma da dama an ce na ban dama ai ka ce ba zai ce ba ai dan dama shi da na tura shi ta in ya je ma ba za ka ba in ya ce ba zai zo ba garan kuwa gwanda da bala ai sa ni ma na gadin ya daji a wannan garai kuwa Allah ya ife ce ba zai zo ba san wannan farka mana yalla bai ne yake tambaya ka san sarka ya san munafukai ba ha bai ka san shi dai mashi mashi mashi tare matata to to abin da nake so tun da ina mun karar karar ka to shi sa ma na sa shi kira ka saboda ka ga ka sarka sarka kanana ta karar ka da shiga mun in ba darajar hukunci ba ka san dai kamar ni yanzu a ce na kawo wai jiya nan ai abun kunya ne ma a karkaran nan to saboda a ce ga shi yanzu ga hukunci a ce ni kamar ni sarka a ce na keta hukunci yadda na san hukunci ai abun kunya ne amma ya za a ce kamar wannan na ni ba mutum to amma saboda Allah kuma sai ya nemi yar uwarsa yanka ya daɗe ka ji abin da ya faɗa wa in shugaban ƙasha wa in gwamna yanka ya daɗe wa in danya Allah ne, Allah ne, Allah ne, kuma Amma an haka, dubu da nawa ka bashi kudin danya. ai ba nawa ka baki ba iyaka na kawai ba na mai dauri da ba dubu da ɗari biyu ka ba eh? ko ba an ba an yi haka eh an yi haka akan rashin dubu da ɗari biyu ya ba ya ba sarka da ba wa sarka kuɗin mai ɗaurin aure ni dan amma yan da sun kuɗi shi a ka aure a nan tun da yake gari a igiya aure wannan nashi ne kai abin da za a yi magana wani tone tone eh. babu maganar wani tone tone ran kare da ta zona tsaya ba mu matan mu kawai ran kare da ni ina ganin ya fi sauki ko kuwa yalla a ba mu matan mu mu tafi da ita yalla wai ina da magana ba mu wai wai wai ki magana ne wannan tsaya amma jigan tsaya jigan eh ga abin yalla wai akwai wata sabuwa ma da na ji shi danja ya faɗa oh. ya ce an ba da dubu ɗaya da ɗari biyu na ka ɗaurin na mai ɗaurin kai nawa gaba har nake cewa kamar ya ka kwari mana me ba a har nake cewa ai mun ɗauka ya ce yi kana yi zuru kana ji na ne na ce a bari fa a fa mu biyu aka kawo mu naira ɗari biyu ɗari biyu aka ni ɗari biyu gaji dai kai ka ji zanja ɗari biyu kai ka ba da kuma ya ce dubu da ɗari biyu to wanne ne wani kofa naira hamsin da da yake zuwa dai an ba to alhamdulillah to haka kudin ka sai ka san inda kake kaiwa to jiga yake wa duk abin da kake a a ko lallai abun nan kuma yalla wannan ne na yalla ya ba ta ce ne yake shi ne shi ne to shin ma ni yake yi to an ga ne ba ka ta yalla fa to Allah tsaya eh. wannan ai ba ni mun ni yanzu in tambaye dan ka ta tambaye an da ka ta da Allah ai ba ta ka da ka ta ka da ka ta ka da ka ta mana zan mutu yanda yanda wallahi a gaban da kake da wallahi a gaban da gari wannan yana bai wannan kuɗi da yake magana zauna sosai wannan kuɗi da yake magana ai kuɗi ne na toshi ba wani abun nan ba ne bane ah, bayarwa yake yake cewa a je a kai musu to toshi wa ka toshe ba ka ba ya kaya ah! kan zai toshe ya sunan kamar sai ko? kaya eh, eh. har ka manta su kaya don Allah ran kai don Allah kuwa ya kaya eh, eh. kan kenan nan dama bayarwa ya yallaba ya ce a kai musu ko shi ne ya ce shi a kai wa sarka eh? mai ɗaurin aure ya ce ma ne ɗaura ba sai na bashi dubu da ɗari biyar to da a'a to da wa kuka yi na ce a'a to yalla bai damun waɗannan kuɗaɗe da ya bayar bayarwa ya yi ya ce aje a ɗan kai musu wannan naira kuɗi da ya faɗa daman ya ce aje a kai saboda ɗan wanke-wanke da za a yi ko da ɗan wani abin nan aje a aje a kuɗi nawa naira ɗari biyu ne daman ya bayar ita kuma sai a ba ta naira hamsin eh. ya ce a kai wa shi sarka ba ita kuma daman naira hamsin ka ji gaskiya irin ta kai mata sai lalle alhamdulillah ba kai shi ma ke daman abun nan din to ya ce wai duwa to na anan ai no na maka kace kace ne mai dauyin aure alhamdulillah eh? Allah ya wannan fa shari'a fa nace no na maka abun ne in kuka yi wasa Allah ya baka wasu eh don Allah ya kai no na maka ya ce zai ba matan mu za mu tafi da ita ba mu gane lafiya kuwa ya kudi na a kuma gari dubu dubu takwas da kake za ka sai da hori da kake san sai hm? ya ya kuma ba ba ya ya yi nisa ku Allah ba ya haba don haba mana kisan na kai da munafunci dodo shi eh sato hakika ba kyauta ba a dubu da kwai a gaban mai gari wannan su abin da nake faɗe na na a ke mu da kanki wannan aure na san an yi su an ɗaura shi har yanzu tun da yake igiyar aure tana ga mijinki har yanzu mun san mijinki to ai ya ba ke zaki sake shi ba me duk wannan ba ta so ba kina son su ko eh amma ni mun ne da idan nan a hankali nan da ba bige san zaki da ka su danja kana son matanka yanzu ma ni nan ke kan kwantarni dalilin ita to a ka'idance gaskiya idan ke da ke nake idan mace ba ta son mijinta har ta nemi a raba su to dole ne ta bashi kuɗin da zai sake wani aure wato da kenan da kawun shi da oh, ko kai ni yau nawa ya ɗari biyu ne fa ah. a ga jigar da bakin sai faɗi ɗari biyu ya kawo na kai masa shi gaba ɗaya ma da kuɗin aure kuɗin aure nawa ka ba ku dubu biyar kuɗin aure muka ba ka biyar ka har na kwana ma dubu yanzu na ka ba ɗan gaskiya wannan tsiyar ta shafe ka ka tsaya ka neman yaya dubu biyar ko ya ba biyar kuɗin eh? sarka sadaki kuma dubu uku dubu takwas to dubu takwas to dubu ɗaya da ɗari ni ma kuma ya baka na mai ɗaurawa sama wannan ake magana ya baka wata ah. daman wannan naira dubu ɗaya da ɗari biyu da ya bani ya na ɗari biyu kai ma ɗari dubu ɗaya tana wajen to dubu ba ya dubu na yanzu dubu takwas yanzu ne magana da hmm. kudin aure da sadaki yau wato eh, wannan na san da ɗari biyu ko za a yi magana su to kai yanzu abin da za a yi sarki kuɗi na kayan zance da sadaki wannan na san su eh. ka gani kuma da su da su muka siya mata kayan daki dubu eh, takwas amma waccan dubu daya eh, ban san ta ba wannan zan sa shi gale yawwa to alhamdulillah ya shi amma sai mun gama wannan eh. to yanzu abin da za a yi tun da kai ka yadda da wannan magana da dubu takwas kwarai ah. to ke za su biya kuturin danja kudin shi wannan dubu takwas to yin kai da ne ni aure kai hakuri da dubu ɗaya ah. amma jigar bai biya ka ba ni zan ja ka a kenan na ɗauki wannan sai ka hakura da ja eh yalla bai kawo ya da wannan ba sai ki tashi ki bu miji kawon yarinya yalla bai eh. kawon yarinya za a tambaya kuɗi eh ko da yake ga babba ai ba zan kai sarka za ku biya shi wannan kuɗi dubu takwas ko kuwa eh to a gaskiya nan fitar da dubu takwas ni yanzu a wajena ba za ta yi ba. To sai ku yarinya ta koma. Kuma na riga na san in kansa mahaifin wannan yarinya tunda na da koma kenan. Siyayya muka yi. Ne eh, laraba yanzu abin da ya yi ki tashi kafa da kafa ki bi mijinki cuta ne an tashi ki bi mijinki sau da likafa. To yanzu kawo yanzu kawo a'a ni fa eh, kawo Allah ni fa ka daina ce da ni kawo da tun yanzu kai wannan ka gani ya ta faru ina da shi yan kai ne ana shaka da ba ai ba da ga arafa to amma nan kawo ake ne yan ka ta ne ni dai ni ne nuna mar abin da ba na so ni ya daina ce da ni ni ni ka ni ni babban sani ya Allah ya kiyaye wannan larura ce yarinya an tuke ta amma ba san rai na bane to yanzu ne ne kike nan mu tafi a a to ya za yi kenan ya tafi wata ka suma kar ka taba ta kar ka taba ta kar ka taba ta kar ka taba ta kar ka taba ta ina ga ma kar ka taba ta ya so nan da ne ya tante ba kar ka laraba kar ka taba ta laraba da ruba da ida ko kaga ni ko ta rede ko ya ruba ta ya kace ta ai ya kace ta ba wani